أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين <clears throat> أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادوا أولا سافيا ta lahadi 27 ga watan ramadan shekara na 1442 ba hijira annabi sallallahu alaihi ya daidai da tara ga watan biyar shekara na 2021 a wanda masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bakar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan majalisi da muke faɗakarwa dangane da ban kwana da wannan wata na ramadan wannan shine zaman mu na hudu muna magana akan zakkan fidda kai sai za mu magana akan kadarin abin da ake so a bayar da irin abin da ake cire zakkan daga ciki hadisai da muka karanta a baya hadisin abdullahi bin umar لحديث أبو سعيد الخدري دكا سمفتي أبن دي وجبا أفتر وتبر بدن أبن ساعة من تمر أو ساعة من شعير وساعة من طعام أو ساعة من تمر أو ساعة من شعير أو ساعة من زبيب أو ساعة من أقط أبو سعيد الخدري radiyallahu anhu yana cewa mun kasance muna fitar da zakan da kai yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake mu muna fitar da sa'i ne guda ɗaya na abinci sa'i na dabino ko na sha'ir ko na zabir ko na shukui ya ce ba mu gushe ba akan wannan har lokacin da mu'awiya radiyallahu anhu ya zo mana garin madina faƙala sai shi ina ganin muddunnabi guda biyu na eh, alkama ɗin birnin sham zai yi daidai da sa'i guda ɗaya na dabino ya ce sai mutane suka ɗauki wannan fahimta ko ra'ayi na mu'awiya suna amfani da shi abu sa'id ya ce amma ni kuwa ba zan gushe ba ina fitar da shi kamar yadda na kasance ina fitarwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan hadisin ya kankance ya iyakance mana cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta shine a fitar da sa'i guda daya in aka ce sa'i guda daya. muddin nabi guda hudu kenan muddin nabi in kana da shi abu ne mai sauki a gare ka ma kowane mutum guda za ka cika ɗaya biyu uku hudu na mutum ɗaya kenan idan ba ka da muddin nabi to ana wato ainihin kwatanta da tafin hannu na mutumin da yake tsaka tsakiya ba mai katon tafin hannu ba daga kuma ƙananan tafi hannu ba kowane tafi hannu guda ɗaya shine gwargwadon muddin nabi guda ɗaya shi ma kenan za a ɗiba ɗaya biyu uku hudu wannan shi ne gwargwadon abin da za a cire ma kowane mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta sa'i ne kamar da al'imam dahalawi yake faɗa saboda sa'in nan guda ɗaya zai iya wadatar da mutane gida guda wato average mutane wadda ba yawa ne da su sosai ba kuma ba kawai mutum da matansa ba mutum da iyalinsa da 'ya'yansa in kaɗan in an ba su sa'i guda ɗaya na abincin nan zai wadatar da su sannan mutum ba zai cutu ba <clears throat> don ya fitar da sa'i daga cikin abin da yake da shi a wato ainihin yanayi wanda yake mafi galibi fitar da sa'i a abinci wanda ba alkama ba wannan malamai sun yi ijima'i a cikinsa cewa abin da ake fitarwa shi ne wannan sa'i ɗin. idan za ka yi da dabino ɗin ne kamar yadda ya zo ko za ka yi da sha'ir ko za ka yi da zabib ko za ka yi da shukwai din wannan ah, shine gwargwadon abin da ake fitarwa to idan za a yi ne da alkama shi ma dai magana iri ɗaya a wajen mafiya yawan malamai irin su imam malik da shafi'i da ahmad kuma ne kuka ji maganar da abu sa'id al-khudri ya faɗa a wannan hadisin da muka karanta ce amma ni kuwa ba zan gushe ba ina fitar da shi kamar yadda na saba kuma a cikin maganarsa ya faɗi ta'am don su malamai sun fassara ta'am ɗin cewa yana nufin shi alkama ɗin ne al'imam abu hanifa shi ne ya tafi kan cewa idan har za a fitar da zakatul fitr daga alkama ne to muddin nabi guda biyu ya wadatar ba sai an kai guda hudu ba yana ganin ya yi daidai da sa'i guda ɗaya na dabino da zabib da sha'ir da shi cikin ɗin nan ya dogara da waɗansu ayyuka na sahabbai da tabi'ai kamar hadisin nan na mu'awiya mu'awiya da ya zo madina sai ce yana ganin ai a lokacin alkama ta fi tsada don haka sai kimanta cewa bai guda biyu na alkama daidai yake da bai guda hudu na sauran abinci da ake ci a wannan lokacin a garin madina hakanan ya inganta daga umar ibn abdulaziz da mujahid da sa'id ibn musayyab da waɗansu cewa duka sun sun tafi akan wannan wannan magana din? to abin da dai ya fi tabbata ko ya tabbata dai shine cewa sa'i ne na kowane irin abinci tun da in dai abinci za a fitar to ƙimarta dai shine wannan sa'i ɗin shine abin da ya zo a nassoshi na alkur'ani na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ya fi da wannan kima da ake idan a wancan lokacin alkama na da tsada sama da sauran abubuwan da aka ambata to ai wannan kima baya tabbata za a iya samun wani lokaci da su kuma za su fi shi tsada ko a wani garin su fi tsada a wani garin kuma a fi su tsada sai zanto za a na cancanza mikadarin kenan gwargwadon tsada ɗin don haka a tafi a level guda ɗin gashi nan duk da cewa waɗannan abinci da aka ambata ai kiman su daban-daban ne kuma su ma kuɗin su daban-daban ne ba kuɗin su ɗaya bane da dabino da cikui kuɗin su ba ɗaya bane haka nan da zabib da sha'ir kuɗin su ba ɗaya bane amma annabi ya ce ko me za a bayar a bayar da sa'i guda ɗaya daga ciki da haka shi ne zance mafi rinjaye wanda ya dace a tafi a kai sai ah, magana ta gaba shin ya halasta mutum ya yi ƙari a kan sa'in nan guda ɗaya mutum yana da wadata a ya bayar da sa'i guda ɗaya sai bari ya ƙara in ya yi haka ya halasta wannan da yake aiki ne na ibada amma maksudinsa shine ciyarwa da taimaki keniya Da haka ƙari a wannan bai zanto aini zai shiga ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki saman ta tsawo a kairan ta huwa kairun nan. wanda ya ta ɗauye ya ƙara wani abu na alheri to alheri ne a gare shi wannan da annabi faɗa sa'i ɗin shine minimum shi ne mafi karancin abin da za a karba ga kowane mutum amma in mutum <clears throat> ya yi kari saboda yana da rayuwa ba don kawai zurfafawa da tsanantawa ba ko da shi bai da shi ko zai cutar da kansa ko zai cutar da iyalinsa a'a yana da yalwa in ne ba ka sai gato bari ya kara a kan sa'i guda ɗin wannan malamai suna cewa babu laifi akan wannan kuma suna kafa hujja da abin da imamu ahmad da abu dawud suka rawaito daga ubay ibn ka'ab cewa wani mutum akwai yana da dabbobi akwai wanda ake kira su maqab da aka yaye ta kenan abin da ya ba a kansa kenan sai ga cewa ta yi masa kaɗan sai nemi raƙumi wacce ta fi wannan ɗin ya ce ga wanda zai bayar na zakka wacce nan a rama take ba ta da nono ba za a iya hau ba ba za a iya mata lodi ba sai ce shi ba zai bayar da wannan a matsayin zakka ba ga wacce ta fita wai ibn ka'ab ya karba wai ibn ka'ab ya ce a ba zan karba ba domin ga abin da ya waje ba a kan sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce masa to abin da zai sa ya nuna maka shine abin da ya waje ba a kanka fa in tatawwa'ta bi khairin adaraka Allahu fihi amma in ka yi tsari da wani abu na alheri Allah zai ba ka lada a cikinsa wa qabilnahu minkum mu kuma za mu karɓa daga wurinka sannan annabi ya umarni ya ce a karɓa kuma yi masa addu'a na albarka a cikin dukiyarsa kaga kenan wannan yana nuna cewa za a karɓi abin da yake sama da wajibi banda haka ga annabi ya masa ma alƙawarin lada gashi nan ya kuma ƙara masa addu'a haka nan sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu yana daga cikin waɗanda suke ganin cewa nabi guda biyu na alƙama ya yi daidai da nabi guda hudu wato sa'i ɗaya na sauran abinci amma yayin da mutane suka samu kansa cikin yalwa shi ma da kansa ya ce tun da Allah ya yalwata mana a makon nabi guda biyu na alƙama mu bayar mana da muddin guda hudu ɗin na alkama kamar yadda ake fitar na sauran kayayyaki amma ila ausa Allahu alaikum fa ausi'u tunda Allah madaukakin sarki ya yalwata muku to kuma ku yalwata wannan suna daga ciki abin da ke nuna cewa yana da kyau mutum yana iya ƙara idan yana da hali ana fitar da wannan zakkan daga wani irin abinci ne nassi ya inganta da ambatan waɗansu abinci dabino sha'ir da zabib <clears throat> da kuma shukwi waɗansu rayin suna ƙara alkama waɗansu suna ƙara eh, zura ka ce masara kenan eh, waɗansu suna ƙara asal waɗannan eh, abinci kamar kala bakwai su suka zo a nassin waɗansu su ƙara zuwa tara su suka zo a cikin nasosi na hadisai cewa ana fitar da zakatun fitr a cikinsu to shin wannan yana nufin dole a cikin waɗannan dangogi na abincin ne kawai za a fitar da zakatun fitr ko kuma a'a an ambace su ne saboda su ne abin da ake da su a wannan lokacin a garin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda malamai suka tafi a kai samar mazhabar malikiya da mazhabar shafi'iya shine cewa an ambaci waɗannan abubuwan ne saboda su ne abinda suke mafi yawan abinda mutane ke ci a wannan garin na madina a wannan lokacin don haka wannan ambatansu da aka yi ba ta'abbudi ba ne ba wato ibadantar da mu ake akan waɗannan nau'in abincin kaɗai ba shi yasa malamai suna cewa min galibi kutul balad daga wato ainihin mafi yawa mafi shaharar abinci da ake ci a gari waɗansu kuma su ce mafi yawan abincin da kai mai fitarwa ɗin kake ci kake ci a tsawon shekara ko a'a a watan ramadan ko a'a abin da kai kike ce a ranar idi duka malamai wadan sun faɗi wannan wadan sun faɗi wancan cewa a shekara wani shi ka fi ci to da wannan za ka mutu ko a'a a watan ramadan mai abin da ka fi ci to wannan ne jinsin sa za ka fitar da zakatun sufar malaman mutum malikiya su suna rinjayar da abin da ake ce a ranar idi din mai abin da ka fi ci ko aka fi ci a garinku a ranar idi shi za ku fitar da shi domin ya ƙara nuna daidaito tsakaninku da waɗannan talakawa da za ku ba su wannan su samu farin ciki cewa yanzu yau kan sun yi daidai da kowane alaji da kowane hamshakin mai kuɗi irin abin da yake ce a gidansa ga shi shi ne abin da Allah ya koro musu su ma suna ci a gidansu wannan abin da ya shafi abin da za a fitar kenan to shi zai yi a fitar da kima a madadin a bayar da abinci a bayar da kuɗi wanda zai sayi wannan abincin shi ma wannan abin da malamai suke saɓani a kai al'imamu malik da shafi'i da ahmad ibn hanbal suna tafiya akan cewa lallai a tsaya akan abin da nafsi ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni ne a fitar da zakka na abinci ba na dukiya ba wannan shine abin da nassi ya zo da shi an samu waɗansu malamai da suke ganin halaccin fitar da ƙimar abinci ɗin musamman idan ana yanayin da akwai abinci ya yawaita abin da yake da wahala shine kuɗi da za a sarrafa abincin da shi sai suke gani a irin wannan yanayin to abin da ya fi shi ne a tun da kowa yana da abinci a bayar da ƙimar wannan ɗin in kuma aka ne ya faru ana wahalan abinci akwai kuɗi a hannun mutane to a bayar da abinci ɗin shi ne abin da ya fi a wajen waɗannan malamai eh, malamai da suke taban abin da ne asali daman shine abin shedan wannan shine asali kuma shi ya fi cancanta dai a tsaya a kai sai dai yan hakan ba zai zanto ya fi amfani matalakar da za a ba shi ba su masu jayar da cewa ana iya a bayar da kima ko kuɗi suna ganin cewa ya fi matalaka sauki da ka ba shi abinci a ranar ya zai ƙoƙarin yadda zai sarrafa a tana iya ba shi da kuɗi da zai sarrafa ka kallafa masa wani yanayi sannan kuma cewa ya fi tsoki musamman mu a wannan zamanin ka ba mutum kuɗi ya zai zaɓi shi abin da yake so ya saya dan kai ka kawo masa abin da kai kake kai kake so to duk waɗannan dai ƙoƙari ne na istihadi ana yi wanda malamai suna tattaunawa su bayar da amsa akan kowanne idan har kana son ka bashi abin da yake so ne ɗauke shi wani ku tafi kasuwa ya zaɓi me yake so ka saya masa sa'i guda ɗaya ka bashi in kuma kana son ka bashi kuɗin ba mun ce kana iya ƙara akan akan sa'i ba to ai sai ka bashi sa'i ɗaya na abinci kuma ka ƙara masa kuɗin cefa ne kuma wannan shi ma shine shine ma abin da zai kaga ba ba shi da wani uzuri kenan kuma yana cikin zai ƙara samun farin ciki da ƙara soyayya a gare ka kai da kai masa wannan gata kai masa wannan wannan kyauta ɗin za mu tsaya nan insha Allah gobe sai mai magana akan lokacin da ake fitarwa da zakatul fitar kuma wa ake ba wa zakatul fitar وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akwai tambayar ABC mu amsa.